بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بينك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki da irin wannan ni'ima da ya mana a daidai wannan lokaci da ya kaddar mu a wannan gari mai albarka gari na labai a nan jihar Naija gaskiya wannan ba karamar ni'ima ba ce da Allah madaukakin sarki ya mana kuma Allah madaukakin sarki ya kaddar wannan haɗuwa ta kasance a yau ji ga watan Jumadal Kula a wannan shekara ta 1434 daidai da 13 ga watan Maris shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah Allah ta'ala ya kaddari haɗuwar mu a wannan gari na labai bayan da ɗan uwa mala bakari ta faɗi tashi akan haka kuma gayyata ta kasance tun wajen shekara da koriya kusan shekara biyu malam mustafa allah ta'ala ya saka mashi da alkhairi har dai allah madaukin sarki ya kaddare haɗuwar mu a daidai wannan lokaci muna roƙon allah ta'ala da sunayen shi mafiya tsarki da ɗaukaka da sifofin shi maɗaukaka da ya mana jagora a wannan haɗuwa da muka yi kuma ta sanya haɗuwa ce ta za ta zame mana sanadiyar shiga gidan aljanna al-imam ibn kafir da yake tafsirin aya ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara ya zo kan wata aya sai ce wannan ayar lalle ilalla tana da girman gaske al'amarinta al'amari ne mai girman gaske domin ayar ta kunshi abubuwa da dama ta kunshi haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da ya ɗora ma bayansa wanda yake wannan haƙƙi shi kaɗai ya kaɗai su da shi sannan haƙƙi na biyu ta kunshi haƙƙin bayi sashinsu a kan sashi Mana aya ɗaya ce tana kunshe da haƙƙin Allah ta'ala da ya ɗora ma bayansa sannan kuma tana kunshe da haƙƙin bayi da Allah ta'ala ya ɗora ma wani ya bai ma wani haƙƙinsa abu na biyu kenan abu na kuma wannan ayar kai tsaye ta fayyace abubuwan da suka shafi shika-shika na imani ma'ana rukunin imani guda biyar sannan ta yi ishara a kan rukuni na shida kenan ayar guda ɗaya tana ɗauke da rukunin imani guda shida wanda yake shine a imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wannan aya guda ɗaya ta ɗauke ta saboda haka ma da imam ibnu kasir zo fassara wannan ayar sai ce hadisi ibnu abi hatim ya kawo hadisi daga daga mujahid Ibn jabar har zuwa ga abizar al-ghifari abizar al-ghifari ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ya rasulullah man iman ya ma'aikin Allah menene imani sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta mashi ayar da Allah ta'ala yake cewa laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin kun ga iyanan mun samu shiga shigan imani guda guda biyar sai cewa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهده إذا آهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كما لما ذكرت فأنا الله تعالى دي دي والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وأن الجملة ba'asai إشارة أكيد إيماني shinal إذا ما نكلم tana ta kunshi shika-shikan imani guda shida baki da shi shike guda biyar a fagece walakin albarra man amana billahi walakin albarra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi kaga nan a jere a fagece bai faɗi sunan kaddara ba sai ce wa sabirina fil ba'sa'i wad dara'i wa hinal ba'sa to wannan sai zama na ishara ce akan imani da kaddara sai ayar ta zama na ta kunshi shika-shikan imani guda shida wanda ke d'a su ne tushe na imani kamar da ya tabbata a hadisin jibril kamar da ya tabbata kuma a aya da ke cikin suratul nisa'i Allah ta'ala ke cewa man yakfur billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida kaga aya ta kunshi shika-shikan imani guda biyar shi shike na shida ke cikin suratul qamar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar yana kaga a wannan tambaya da Abu Dharr yema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce menene imani sai Allah ta'ala sai manzon sallallahu ya karanta mishi wannan ayar kenan wannan ayar ta kunshi imani ba. da muna ji wannan da kyau duk da cewar isnadin akwai ta cewa akan shi isnadin Abu Zar zuwa ga Annabi sallama akan wannan isnadi din akwai ta cewa amma kan kallaci ayar lalle ilalla ayar ta kunshi abin da yake da sunan imani kuma anan ya abu zar sai ya tambayi imani menene imani ya zama dole mutum yi tambaya kan imani saboda imani shine abin da yake da shine ake cewa mutum in ya rasu Allah ya kashe da gafara in babu shi to duk abin da yi inda yana inda yana ciyar da duniya da abin da ke cikinta amma ba shi da imani to in ya mutu sai dai a ce to sai dai a yi hakuri kuma ba magana Allah ya gafarta mishi kenan imani shine abu mafi tsoka abu mafi daraja da mutum zai tashi tsaye ya ga ya tabbatar da imaninsa ya jaddada imaninsa ya san me ke karawa ya san me ke rage shi dole ya san me ke kara imani domin ya dinga yawaita tashi. dan sau da za ka zana ta kai amma wani ba shi da imani domin aikin da yi ba aiki ne na waɗanda suke da cikakken imani ba dole mutum ya san abubuwan da suke rage imani domin ya kuce su sannan dole mutum ya san abubuwan da suke sune usul na imani sune tushen imanin baki daya sauran abubuwan da ba su ba to waɗannan kuma rassa ne na imani wanda yake wannan ayar ta ƙunshi waɗannan al'amura baki daya daga faɗin Allah ta'ala da ya ce walakin albarra man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أقول حكين الله نبا كده don su ne tsuntsar imani sai Allah madauki sarki kuma ya ba da bayanan haƙƙin bayi da yake akan bayi sai ce kuma wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina azwaj lalle ilalla wani ayar ba karamar aya ba ce malaman tafsiri idan suka zo wannan ayar suna cewa su yi bayani su yi mata bayani na musamman akan abin da ta kunsa ina ba ta mun fahimci wannan da kyau saboda haka ba karama aya ba ce ayar da da farko Allah ta'ala ya ce laisal birra anan sai aka kore me aka kore albir aka ce laisal birra bai zama shi kadai ne addini ba an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib kawai ya zama na dan kun juyo da fuskar ku gabas da yamma dan mutum ya kallaci gabas dan ya kallaci Ka'aba kenan ko al-maghrib wanda ya kallaci wanda yake Ka'aba tana yamma da shi sai ya kallo yamma ko wanda yake Ka'aba tana gabas da shi sai ya kallaci gabas ba da niyyar ibada ba da niyyar ya kallaci gabas wanda bai yi addini ba amma in yi kallaci alkibala ne da niyyar zai sallah to wannan sai zama yayi addini domin sallah addini ce wa qama salata wa atu zakka da yake nan sai ibnu kasir yake cewa kenan wannan ayar tana nuna mana abin da yake a kaina yake akan ka yake akan mu shine ruko da abin da Allah ta'ala ya yi da farko Allah ta'ala ya ce a kallaci baitul maqdis ayi sallah daga baya kuma Allah ta'ala ya ce a'a a juya a koma a kallaci ka'aba kada na rata kallon waje yake fi sama falan walli yan naga kibla san tarbaha wa walli waje haka shafar al-masjid al-haram ya zama an yi sallah a alkibla guda biyu kuma wannan jarrabawa ce abin da ya zama jarrabawa abin da ake bukata a wurinka da kai da kai bawan Allah ne duk abin da Allah ta'ala ya ce maka yi ka gazawa ce kace ce saboda me ce ta hikima wannan mutum yana jayayya akan cewar shi ba bawa ba to wannan yasa yahudawa suka ce a'a saboda mai ma balu muhammadi ya amuru ashabahu bi amri wa yarju anhu khadan me yasa annabi muhammad ne sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake umarta mutanen shi da wani abu yau gobe kuma ya canza Allah ta'ala ce sai qulu sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatukum allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriqu wal maghrib lillahi al-mashriqu wal maghrib nam kenan abin da ake bukata sai Allah ta'ala ya ce walakin albirra abin da yake albirru a wannan ayar ayar ta faɗi albirru kuma ta yi sharhin bir hadisi a nan ya yi sharhin albir ya ce albirru husnul khuluq abin da yake addini shine kyawawan tafi an tambayi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama cikin abubuwan da suke da nauyi a mizani idan an ɗora su a mizani suna da nauyin gaske annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u na ƙasa ya girmama na sama na sama ya ji ƙan na ƙasa kyawawan ɗabi'u mutunta juna da yi ma juna sallama da sadar da zumunci da sadar ziyarta wanda ya daina ziyartar ka da bayarwa ga wanda ya ki baka da taimaka ma wanda ya ki taimaka maka duk waɗannan kyawawan ɗabi'u ne da sauransu Allah sallama ce albirru husnul khuluq abin da yake addini shine kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a a cikin mata kyakkyawar ɗabi'a a cikin maza kyakkyawar ɗabi'a a cikin manya kyakkyawar ɗabi'a ga ƙanana kyakkyawar ɗabi'a ga manoma ga ma'aikata ga 'yan kasuwa duk wannan ne albir kada ya zama mutum ya sai kaya ya ajiye da zumma idan azumi ya yi ya ƙara mashi kuɗi wannan baya cikin albir sannan na sun ce albirru abin da yake albirru mukuna shi ne kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a wanda yake kuma da irin wannan mummunan nufi na ba shi da kyakkyawa a wancan a wancan hadisi amma a wannan ayar sai ayar ta sai bayanin abin da yake amsa Allah ta'ala ya ce walakin birra abin da yake amsa sunan addini ma'ana shi shike na addini man amana billahi shine duk wanda ya imani da Allah sai ubangiji subhanahu wata'ala ya fara gabatar da imani da Allah domin imani da Allah shi zai sai ya tabbata ne zai imani da mala'iku imani da manzanni imani da ya tashi alkiyama imani da kadara wasu amma duk wanda bai imani da Allah ba yake da shakku akan akwai Allah ko babu shi to ga wannan batun ya imani da mala'iku batun ya imani da tashi alkiyama duk ba kasu malamai suna cewa a duk lokacin da ka an yi magana kan imani da Allah to ka san akwai shika-shikai guda hudu da ake so ka fahimta kaga kenan yanzu muna da shika-shikan imani guda shida sannan kowanne ɗaya daga cikinsu shi ma yana da nashi shika shikashikan imani da Allah guda hudu ne na farko imani da cewar akwai Allah ne wanda yake da yawa wasu sun yi inkarin wannan suna ganin ɗabi'a ce take samar da abu ina fata mun fahimci wannan da kyau ɗabi'a ce take samar da wani abu take kore shi take zuwa da shi kuma maganganunmu da suke fitowa a baki za a ga da yawa da yawa ko da mutum bai faɗa da harshen shi cewar wani abu ba amma za a ga a maganganun da yake faɗa akwai ta cewa da an yi da mutum ya yi zazzabi sai a ce ya canjin yanayi zafi ne shi ne sanin amma inda zafi ne ya za a ce duk cikin mutum goma mutum ɗaya ne ya kwanta ko duk cikin mutum ashirin mutum ɗaya ne ya kwanta kenan wannan mutum ɗayan shi kaɗai zafi yake yake tabawa ko ya taba kowa ku lura da ku to kenan ashe ashe wannan bawan Allah ta'ala Allah ya jarbe da wannan Allah ta'ala yana ba yana nufa shi ne da in ya mai da al'amarin shi da Allah ya zama kakkara zuwa isa ka ana cewa Allah ya sa zama kafara a ce kwaruran insha Allah dole ne mutum ya tabbatar da cewa akwai Allah inkarin cewar babu Allah wannan yan Hariya ne suke ci wanda suke cewa ma yi huliku na illa saha ba abin da ke sa su mutu kawai sai dai lokaci kawai watan wata rana sai mutum a ji babu shi watan wata rana kuma bayan shekara dubu talatin da wani abu sai ya dawo wai an yi wannan ba su ɗaya ba ba su biyu ba kaga wannan hatsarin da suke kuma irin waɗannan idan ana karanta su a cikin littafai da sunan wasu karatuka na daban abu na ɗaya kenan abu na biyu kuma imani da cewar Allah ɗin shi shi kaɗai ne shi shi kaɗai cancanta a bautawa kenan ko da mutum ya yi imani da cewar akwai Allah sai kuma ya yi imani da cewar Allah biyu ne ko uku ko hudu to wannan ya saba wa shi shikan imani da Allah dan Allah ta'ala ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah ta'ala ce kada ku riki alloli abin bauta guda biyu da an kora biyu ka kaga magana uku ko hudu ma ba su taso ba Allah shine wahdahu la sharika duk wanda zai musulunta da duk ladani da yake kira sallah da duk wani wanda yake tada ikama, sai ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa aga Allah ta'ala shi kadai ne dole da tabbatar da cewa akwai Allah kuma Allah din shi kadai ya cancanta abota ba a bauta ma mala'ika duk da cewa suna ganin su abin da yasa suke bauta ma mala'ika wai ai dai su mala'iku la suna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma Su saboda tsarkin da suke da shi a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa wasu suke bauta musu kuma a ranar tashin alkiyama a ranar tashin alkiyama Allah zai tsare waɗanda suke bauta ma mala'iku da su mala’ikun da ake bautawa, Allah ta’ala zai tsare su, zai tsara mala’iku ce, ku mala’iku waɗannan ku suke bautawa, wa yau man shir mu jami’an, sun na ƙudu lil mala’ikati a ha’ula ya ya abudu, ƙalu su bahana ka an ta na mindu bal kanu ya na jin a tsar mu bihin mu. Wa jami’an, Allah ta’ala ya ce, ka ambata musu ranar da za mu tara su duka, da masu bautan mala’iku, Ga mala'ikun da ake bautawa sun mana kulu lil mala'ika sannan sai mu ce ma mala'ikun a ha'ula ya ku kanu abudun yanzu waɗannan ku suke bautawa qalu sai mala'iku su ce subhanak ya Allah tsarki ya tabbata a gare anta waliyuna min duni ya Allah kai kadai kai ne waliyin masu ba bal kanu ya abuduna aljin aljanu suke bautawa aksarahum bihim mu'minun mafi yawan su kuma da aljanu suke imani kuma waɗannan al'amura za a yi kaman fira ake yi kaman amma za a ga abin yana nan cikin mutane a da kafin zuwan sunna in ana roƙon ruwa a ƙasar hausa ya ake cewa sai ake halluru ba su ruwa su sha ɗan sarkin ruwa mai rigar ruwa mai rawanin ruwa ai ba na ce ba mu ruwa mu sha ba ko ba su ruwa sha kaga wannan tsabagen kafirci ne kallaci kaga yanzu wa ake kira kenan mala'ika mala'ikan da yake bada ruwa ya ba su ruwa su sha sau nawa idan wata ya yi kusufi sai a ce rana saki wata wato kenan akwai wata tsohuwar al'ada a cikin mutane ta wani nau'i na bautar rana irin na mutanen birnin saba wa zato wa koma ya su jiduna lishamfi min dunilla tsoron haka yan uwa sani ba mala'ika da ya cancanta abota mashi. la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal babu wani annabi da ya cancanta abota mashi, babu wani mala'ika ɗaya ko biyu ko uku babu wani nau'i na mala'ika da ya tantance abota mishi tunda a annabawa da darajarsu da kimarsu da matsayinsu a wurin Allah da mala'iku da halittar da Allah ta'ala ima mala'iku na cewar su mala'iku la ya asuna Allah ma wa yaf'aluna ma yumarun da matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya je da shi inda bai taba zuwa da wani mahaluki ba a Isra'i da Miraji ake tafiya da shi daga makka zuwa baitul maqdis akan buraka a kankanan eh, mintuna sannan malaika jibril fa da kuke daga baitul maqdis zuwa sama ta daya aka annabawa suka tare shi sama ta biyu annabawa suka tare shi sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida annabawa suka tare shi ya wuce yace sai da yi tafiyar tafiyar alƙalami da yake rubuta alƙalamin kudura amma duk da wannan matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa shi bai cancanta abota mashi wani mutum ya zo yana iya ce ma sha Allah wa shi ta ya ce ya rasulallah haka Allah ya so haka ka so sai manzo Allah ya ce aj'altani lillahi niddan yanzu ka sanya ni in zama kishiya ga Allah kul ma sha Allah faqat ka ce ma sha Allah shi kadai idan manzan Allah zai faɗi wannan da matsayin irin nashi wanda ba a yi kamar shi ba ba za a taɓa yin kamar shi ba to yanzu waye dan ba na bakwai waye za a ce za a bauta mishi ko zai da awa a bauta mishi saboda ka dole mutum ya tabbatar a shiga shigan imani da Allah ya tabbatar da cewar ba wanda ake bauta wa sai Allah ya tabbatar da cewar Allah ta'ala shine mahalicin kowa da komai babu wani wanda ya halicci kansa Allah ta'ala shi ne ya halice shi na hudu shi ne ƙarƙashin imani da Allah shi ne mutum ya tabbatar da Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa da sifofi maɗauka wanda ke kowane ɗaya daga cikinsu ba ƙaramin darasi ba ne idan mu fahimci waɗannan su ne shiga-shigan imani da Allah a duk lokacin da ka dace imani da Allah to ka tabbatar da waɗannan imani da sunayensa yana taimaka maka ka san tun da an ce sunayen shi yake nama suna ɗaya ba ne sunayen suna da yawa to ko tun da sunayen suna da yawa to lalle ilalla komai wannan sunayen ba karamin matsayi ke da shi ba domin kasaratul asma dillo ala sharafin musamman tun da sunayen suna da yawa to ya nuna wanda ke da sunayen babba ne shine Allahu shine arrahmanu rahmanu shine arrahim rahim shine Allahu ma'anar Allahu shine al-ma'bud bi haqq shine abin bauta da cancanta shine ar-rahman ma'ana shi kuma shine mai yawan rahama za ka roƙe shi sai ka roƙe shi da sunayensa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau in za ku roƙe shi ku roƙe shi da su ya Allah dan sunanka al-alim Allah ka sa in fahimci karatun nan Allah dan sunanka ar-razzaq Allah wannan kange na talauci da aka shiga Allah ka fitar da mutane ka ka su dauko sunan shi ar-razzaq ka roke shi arziki ka dauko sunan shi al-ghafur ka roke shi gafara ka dauko sunan shi ar-rahman ka roke shi rahama ko kuma ka ce ya Allah da sunayen ka kyawawa sai Allah ta'ala ce walakin al-birra man amana billah wanda ya tabbatar da wannan kenan sai ya tabbatar da wannan tukunna sannan ya samu albirra. kuma wannan tabbatar da shi sai ya tabbata a zuci kafin ya faɗi a baki dai idan aka faɗe shi a baki bai tabbata a zuci ba to wannan ba a kiran shi imani Allah ta'ala yake ce da mu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin Allah ta'ala yake akwai daga cikin mutane wanda yake cewa suke cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da tashi alkiyama Allah ta'ala yake wa ma hum bimu'minin musulmi su ba ba sun faɗa da baki amma don zuciya ba ta buga cewa kenan za a ga kuskuren mutumin da yake cewa ai tsoron Allah a zuciya ne na'am tabbas imani tsoron Allah a zuciya yake aiki da shi kuma a gaba yake ko ba kai cewa aiki da imani a gaba yake isa Allah ta'ala ya ce walakin albarra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin sai ce wa atal mala ala hubbi wannan aikin zahiri ne ko ba aikin zahiri ne aikin zahiri ne da wal qurba wal yatama wal masakin wa bana sabil was sa'ilin wa fi riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahadin idha ahad was sabirin fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'th ulaika alladhina sadaqu wa la yu'minun kaga ya tafari ayyukan zuciyar da ayyukan kuma gabai sannan sai mutum ya hada su duka ne ya samu albir Allah ta'ala ya ce walakin zarra man amana billahi wal yawmil akhir iman da ran tashi alkiyama iman da ran tashi alkiyama shine imani ta duk abinda Allah da manzon Allah suke bayani da zai faru tun daga mutuwa har zuwa shiga wuta ko aljanna ya Allah ka shigar da mu aljanna da rahama duk waɗannan al'amuran duk suna shiga ƙarƙashin imani da ranar tashin alkiyama an ina aka ce tun daga mutuwa kenan ga daga mutuwa sai mai, sai kafa sai barza tun da taruwa ake yi gaba ɗaya a barza ran alkiyamar lokaci guda ake hisanta duk wanda ya mutu yanzu ba wai ya wuce zuwa zuwa lahira ne. ba ya wuce zuwa alkiyama ne a'a wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun akwai barzakh matattara inda ake taruwa ranar alkiyamar lokaci guda kuma za a isa kamar yadda hadisi ya tabbata cewa anan sallama yake cewa za a busa kaho idan an busa kaho shine farkon wanda zai tashi idan ka ga kenan wannan lokacin busa kahon shine lokacin da alkiyamar ta tashi to kaga abin da yake a kabari abin da ya shafi azaban kabari abin da ya shafi ni'imar kabari dan fiye akwai azaba ga wanda ya saba ma Allah ya saba manzon akwai ni'ima ga wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan azaba da wannan ni'ima suna cikin al-ghaibiyat da Allah ta'ala yake cewa al-lamin ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى muttaqin allazina yu'minuna bil abin da ake bukata kai imani da hakan akwai sun da nan sallama ya bada labari mun karanta a farkon mu zuwa al-ahkam masalam ya wuce wasu kabarruka guda biyu ya ɗauki ganyen dabino ya ɗora musu ya ce ana musu azaba la'alla a dakatar musu da yi musu azabar kafin wannan ganyen dabina ya bushe saboda me ɗaya yana yawo da annabimanci ya ɗauki maganar nan ya kai can ya ɗauki ta can ya kai can ashe wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke sabbaba azabar kabari ɗayan kuma la yastatiru min al-bawl baya sitirta kanshi daga tsari in zai yi fitsari sai zai iya tsayawa na jama'a kawai kasa ko wanda yake shi shi tarbiyya da rantsuwa Allah bai bashi ba uku sai ce ai din maza ne in mace ce ta ce din mata ne zai zama ta uku hudu biyar a ban guda suna wanka lokaci guda wannan haramun ne maza biyu uku hudu lokaci guda yake ai din maza ne kaga ɗaya kenan daga cikin ma'anar la yastatiru min al-bawl za ga wani ayya a kafa mashin ɗinsa a gefen titi ya tsaya yana fari kowa yana ganin sa wani kuma ah, ya dawo gona ne ya akwai fadama ko ruwa sai ya tsaya a gefen kududdufi ko abin nan yana wanka wanda yake wucewa a bakin titi a mota ko a babar yana kallon hitsirara yana yana wanka duk waɗannan abubuwa ba da biyu ne na musulmi ba duk abubuwa ne da suke sabbaba azabar kabari ne ma'anar la yastafiru min al da yake na ma'anar la yastafiru min al ta biyu kuma in yana kutsarin baya da cikinsa. in yi fitsarin fitsarin rabi yana da rabi yana kafarsa za ku wanda yake zai fitsari kafin ya gama ya gama cikin kafarsa shi. wani kuma a'a matsatsan wando da kyar ya tsugunna ya yi fitsarin fitsarin da ya fito na gaba gaba ne ya fito tsora ka wanda ya mai da al'aurar shi ciki sai ɗaya sai na biyu da shi kuma ya biyu duk irin waɗannan al'amura suna da mutum ya tabbatar da cewar akwai azabar kabari kuma akwai tambaya za a tambaye shi wa anna kullu muqa'adun mas'ulun madinu man rabu madinu wa man rasulu wa inda zai thabbita al-muhaimin bi sabit al-qawl alladhina amanu wa yuqinu al-murtabu inda zalik bi anna ma mawriduhu al-mahalik za a tambayi mutum man rabbu waye ka wa madinu menene addinin ka wa man rasulu waye annabin da aka turo maka waɗannan tambayoyin ba ƙananan tambayoyi ba ne. ba tambayoyi bane da zai ce ayo ya ji karatun su kawai bari ya koma ya samu liki zai je zai sha ya je sha shagalin sa ai ya san tambayoyin da ake yi a kabari za a tambaye shi menene addinin sa za ta amsa da tambayar addini ne idan ka ba addinin a duniya in an tambaye ka waye ubangijinka za ta amsa da cewar Allah ne idan shi ka rike shi kadai ubangijinka a duniya za a tambaye ka waye manzanka za ta ce manzan Allah ne idan ya zamana wurin shi kaɗai kake karɓar sako daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala in mutum ya saba haka kuwa to lalle ilalla sai dai ce shi da ji mutane suna cewa wani abu shi ma ya faɗa Allah ta'ala ya sauya to haka har zuwa tashi har zuwa hisabi har zuwa wanda zai shiga wuta ya shiga wuta wanda zai shiga aljanna ya shiga aljanna ya Allah ka tsare mu daga azabarka Allah ka tabbatar da mu cikin rahama duk wanda yana da shiga karkashin imani da ranar tashi alkiyama ana kiranta yawmal akhir ranar alkiyama domin bayan ta babu wata ita ce ranar ƙarshe walakin birra man amana billahi wal yawmi al akhir ta ranar ƙarshe domin ita ce bayan ta babu babu wani yini, ana kiranta da yawmul qiyama domin ita ce yawmi yaqumun nasu li rabbil alamin ita ce ranar da mutane za su tashi gaba daya ga ubangiji hamdu ana kiranta yawmul takhabun ranar kamunga ranar da duk mutumin da ya yi aikin kwarai sai ya yi da ya sani ina ma ya ƙara ya baka ranar da duk mutumin da ya yi shiririta a nan duniya sai ya yi da ya sanin me yasa yi wannan shiririta ina ma za a dawo da shi duniya ya zo ya canza ina walau rutula adu limanu an wayan mulaka azifu yan wadu waɗannan al'amura ba fi ba ce tabbas suna nan ranar tashi alkiya ana kira ta yawmut tanad ranar yi yan wuta suna kiran yan aljanna yan aljanna suna kiran yan wuta su da yan aljanna za su kira yan wuta su ce mu kan mun samu abin da ubangijin mu ya mana alkawari mun samu tabbas fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan duk irin waɗannan abubuwa tun daga duniya ne mace yake neman Allah ta'ala ce wala kirin darra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati kuma yayi imani da malaiku imani da malaiku shi shike ne na uku daga cikin shiga cikin imani za ka yi imani da mala'iku ne na farko cewar su halitta Allah ta'ala ne Allah maɗaukin sarki ya halitta su ne daga haske kuma su bayi ne na Allah maɗaukin sarki muna jin wannan da kyau ko bayi ne na Allah maɗaukin sarki kuma su mala'iku la ya asuna Allah ma a amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa taɓa saba ma Allah duk abin da ya umarce su kuma suna aikata duk abin da ya sa su ne kuma suna da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yusabbihuna al Layla wan nahara la yafturun suna tasbihi ne dare da rana ba sa gajiyawa akwai masu tasbihi akwai masu ruku'i akwai masu sujada akwai masu kaza akwai masu kaza akwai mala'iku dubu saba'in da suke shiga baitul ma'mur da Allah ta'ala ya ce wa tsori wa kitabi mustaw fi raqqi manshur wal baiti al ma'mur mala'iku dubu saba'in da suke shiga a kowace rana idan sun shiga sun wuce ba za su sake shiga ba kuma dubu saba'in dubu saba'in dubu saba'in zuwa yau shi nawa kenan ba ma ya alamu juna da rabbika illa ka sa akwai mala'iku mu wannan yana nuna mana kan mutum ya goranta ma Allah ibada da yake mashi in ma bai yi ba akwai masu ko ba kai ke ba mala'iku suna da matsayi kamar da muka ambata dole mutum ya imani da su imani da su yana cikin shika-shikan imani ba a bauta musu balle mutum ya zama na ya rubuta wani abu nan sunan Allah nan sunan manzon Allah nan sunan mala'ika kullum ke ko za ka wanda ya rubuta sama ya rubuta sunan Allah jefi kuma ya rubuta jibril nan kuma ya rubuta manzon Allah nan kuma ya rubuta Abubakar mana duk gaba ɗaya su ana neman taimakon su kenan kaga wannan bai imani da Allah ba bai imani da an tashi alƙiyama bai imani da mala'iku ba duk wannan baya cikin imani da mala'iku kuma gargamanta babu wani annabi daga cikin annabawa babu wani mala'ika daga cikin mala'iku da yake kyamar wai shi ya zama bawan Allah babu shi lan yastanki lan fal masihu an yakuna abdan lillahi wal mala'ikatu muqarrabun al masihu isa danna na maryam baya taɓa kyamar ya zama shi bawan Allah ne kyama baya yi walil mala'ikatul muqarrabun haka nan mala'iku na kurkufa da Allah madaukakin ba sa kyamar da zama bayan Allah kowannen su bawa ne a cikin Allah a wurin Allah madaukakin babu wani wanda zai je ma Allah ta'ala a matsayin ɗa ko a matsayin wa ko a matsayin ƙani ko a matsayin wa babu babu shi don haka dole ne mutum ya tabbatar da wannan za ka yi imani da mala'iku mala'ikun da Allah ta'ala ya ambace su da sunansu da ayyukansu sai ka yi imani da sunansu da ayyukansu mala'ikun kuma da anausar da Allah ta'ala bai ambace sunayensu ba manzo Allah sallallahu alaihi bai faɗi sunayensu ba sai ka kuma da baki shike nan ka huta ka huta Allah madaukin sarki yake cewa walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wan nabiyyin imani da annabawa su annabawa su ne bayi da ubangiji subhanahu wata'ala ya zaɓe su a cikin mutane domin ya zamana ta hanyar su ne kadai Allah maɗaukin sarki zai isar da saƙo zuwa ga bayansa kar mu manta Allah ta'ala yana da manzanni a cikin mala'iku yana da manzanni a cikin mutane yana da manzanni a cikin mala'iku yana aikan manzannin mala'iku zuwa wurin manzanni na mutane sai su mutane kuma su isar da saƙon zuwa ga waɗanda aka wani sai su manzannin su isar da saƙon zuwa ga mutane Allah ta'ala ce Allah ya tafi minal mala'ikatu rusulan wa minan nas Allah yana zaɓen manzanni daga cikin mutane haka ne yana zaɓen manzanni daga cikin mala'iku kenan babu wata hanya ta biyu da za ta karɓi addini in ba ta hanyar da Allah ya turo manzan Allah da shi ba in ba ta hanyar da Allah ya turo annabi da shi ba duk wata hanyar da ba wannan ba to a je ta gefe guda kun fahimci wannan da kyau ta saboda mai zaka aje ta gefe guda domin za ta kafada da kafaɗa ne da annabta kullum da ke ko za ta kafada da kafaɗa da annabta kamar yadda kuwa shi Allah maɗaukin sarki yake ba shi da abokin tarayya a wurin bauta to haka nan su kuma annabawa ba su da abokan tarayya wurin bi wannan shi ne imani da annabawa idan annabi ya ce tsaya tsaya in ya ce wuce wuce kuma annabawan nan su ma kashi kashi ne akwai annabawa akwai manzanni a cikin manzannin su ma akwai ulul azmi ma'ana masu daraja ta sama kenan a cikin ulul azumi kuma akwai shugaban su shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake shine wanda ba a taɓa yin sa ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi kadai ne Allah ta'ala ya sanya mana mu karbi ibada mu ta sa ta hanyarsa in ibada ba ta zo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to a ce ta gefe guda saboda ne saboda shi aka sanya maka ka bi shi yasa ma a kiran sallah kiran sallan ka ba zai cika ba sai ka haɗa da shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah iqamar ka ba za ta cika ba sai ka haɗa da shi shine wa rafa'na laka zikra mun daga darajar ambatan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk da haka duk da wannan matsayin nashi idan Allah maɗaukakin sarki zai ambace shi a matsayi mafi mafi girma sai ya ambace shi da sunan shi fa bawa ne a wurin Allah lura da ko na faɗa mana ɗazu ba a taɓa yi ba kuma ba za a taɓa yi ba isra'i da mi'raji da wani ba a taɓa yi ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah kuma ba za a taɓa yi da wani ba ma'ana da shi kenan shi shi kadai ake amma da Allah ya tashi ba da labarin sai ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir yace subhanallazi asra bi abdihi da bawan kenan matsayin shi a wurin Allah bawan littafin qur'ani ba a taba sauka da shi ga wani annabi ba daga cikin annabawa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai kafin shi ba a taba saukar da shi ba kafin manzo Allah kenan ba taɓa saukar da Qur'ani ba bayan manzo Allah kuma za a taɓa saukarwa da wani Qur'ani kenan ga manzo Allah sallam kada ya ka saukar da Qur'ani amma da Allah zai bada bayani sai kira manzo Allah da sunan bawa yace tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil-alamin yace alhamdulillah alladhi anzala al-kitaba ala abdihi li abunna alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaj qayyima li yunzira ba'sa shadidan min ladun kinan ba karamin matsayi bane da kam annabawa suna da matsayi su ne waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta gonsu kai tsaye yace ya ayyuhal ladina amanu atiu allaha wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum nau kenan ya ayyuhal wa rasula wa ulil amri min ku lura hikima ta alqur'ani da mu'jiza ta qur'ani da Allah ta'ala ya faɗi bangarori uku ga Allah ga manzon Allah ga ulil amri sai ce afi'ullaha da lafazi na afi sai ce wa afi'ur rasula da lafazi na afi sai ce wa ulil amri a ulil amri ba a sa wa afi'u ba kenan sai malamai suka ce za ka bi Allah ni bi ba sai ka ɗaga me da yi ba in dai Allah ya ce yi yi in ya ce bari bari ba sai kace saboda me ya ce ka yi ba saboda me ya ce ka bari ba domin shi ne mahalicinka ya fi ka sanin kanka da kanka kar ka manta ba waya ce fa ka saya duk wata waya da za ka siya yau iya ƙarshen arhatta in ɗari biyar ake sai da ita in dai sabuwa za ka sai da a cikin balinta sai ka samu mai bature ya haɗo da ɗan littafi kana ne shi ne maluwar da za ka karanta ba duk da yadda wayoyin nan suke ga zanen burjik amma har yanzu bature bai kai ga cewa a ai kowa ya san yadda ake yi ba saboda haka ba sai ya haɗo da wannan littafin ba haka ne ku ba su Allah ta'ala shi ne wanda ya halicci mutum ya san shi sai ya haɗo shi da littafin alƙur'ani domin ƙur'anin zai bi ya zama ne a fili zai zama na sai ya ajiye ƙur'anin sai ya bi wani abu kuma daban Allah salamatu lafiya Allah madaukakin sarki ke cewa walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab kafin wannan biyu na sai wal kitab imani da alkitab alkitab sune littafai da Allah madaukakin sarki ya turo annabawa da su littafai da Allah ta'ala ya turo annabawa da manzanni da su wajibi ne mutum ya riko da su don su ne littafan da Allah ta'ala ya aiko don su jagoranci ɗan adam ba wai ana karanta ƙur'ani ne kaɗai a matsayin Allah ya ba da ladan karatu ba eh da ladan karatu da ladan aiki da shi kuma waɗannan karanta ƙur'ani ɗaya da sanin ma'anar biyu da aiki da ma'anar shi uku shine abin da Allah ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi gaba ɗayan yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shine wanda ya turo wa al'ummiyin mutanen da ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba shi ya turo musu manzo daga cikinsu daga cikin mala'ika shi wannan manzon ya tilu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin qur'ani lura duk da yadda suke larabawa sai da aka karanta musu sai manzon Allah ya karanta musu sannan karanta shi ma mala'ika shi ma annabi sallama sai mala'ika ya karanta mai sannan ya karanta la tuharrik bi lisanaka lita'zala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayan to kenan in dai balarabe sai an karanta mishi sahabbai ya ne ya karanta musu qur'ani sannan su karanta to kenan ina ga ni ina ga ke ina ga mu ina ga su da mutum zai ci zai dauko zai tasa baki ya karanta da kansa a saka wannan babu shi sai mutum ya zauna an biya mishi qur'anin nan kuma ita ce hanya mafi sauki amma hanyar mutum ya sa ya so kasir ya sa kuma baya zuwa makaranta wannan doguwar hanya ce ba gajeruwar hanya ba ce doguwa ce amma zai taimaka maka idan kana zuwa tambaya anan ita ce lokacin da mai kasar ya karanta sai ke maka karanta to wa zai ce maka yadda mai kasar din ya karanta haka kai din ka karanta amma idan a gaban malam ne sai ka ji maka ka karanta daidai sai ya ce ma ina ban karanta daidai ba kuma kowa ya san na al'amura wala zai ba su mu'minina rasulan minhu yatlu alayhi ayati wa yuzakkihim ma'anar yuzakkihim yana tsarkake su yana ɗora su akan aiki da ma'anonin alƙur'ani wa yu'allimuhum alkitaba yana karantar da su abin da qur'ani ya kunsa kenan bayan mutum ya karanta qur'ani sai kuma ya san ma'anai sai ya yi da shi alqur'ani shine littafin ƙarshe da Allah ta'ala ya saukar da Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani sai ya wajabta mana a cikin qur'ani din ni imani da duk littafan da suka gabaci qur'ani amma kuma bai samu mu ɗauki littafi ɗaya daga cikin littafan da suka wuce muna karantawa lura da kyau qur'ani shi za karanta ka samu lada babu wanda ya ce za karanta littafin zabura a ce ka samu lada a ce in ka gama littafi ka za ka ɗauko zabura a'a ba da zabura ake wa'azi ba a ce ta zabura ta daura mai kula ki da qur'ani ake wa'azi fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'i in mutum ya ɗauko waɗannan yana karanta su da sunan addini to har yanzu bai gama imani da littafin alƙur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin masa guda biyar kenan waɗannan biyar suna ne shika-shikan imani da suka zo nasi akan waɗannan shi shike na shida shine wanda yake gaba kaɗan wasabirina fil ba'sa'i wa dharra kaga waɗannan abubuwa ne da suka shafi haƙƙin Allah kaɗai Allah ne ya tsora maka dole ke imani da su kuma lura imani da su yan a yake amma tasirinsa yana bayyana a jiki dan duk wanda ya imani da cewar Allah yana da suna as-sami' ma'ana sunan shi as-sami' mai ji ne kenan ba zai faɗa abin da yake mugu abu ba dan ya san duk abin da ya faɗa Allah zai ci in ya tabbatar da Allah ta'ala al-basir ne mai gani to babu wani wuri da zai je ya buya ya aikata wani abu ana ba da labarin cewa wani malami ya tara da almajiransa sai ya ba su wani aiki ya ce kowa ya je inda ba wanda yake ganin shi ya aikata wannan aikin kuna ji da kyau kowa ya je ya aikata sai wani almajiri ɗaya ya dawo ya shi fa bai samu ba dan duk inda ya je zai yi ya ga Allah yana ganin shi irin waɗannan al'amura shi zai tabbatarwa da mutum cewa imaninsa yana karuwa don shi jin Allah ba wai ji ne da yake bukatar sai ka ɗaga murya ba ko baka faɗa ba ya sani sawa minkum man asarra al wa man jahara wa man huwa mustaqbil bil wa sarimun bin-nahar wa sami'u lil-jahri wal-ikhfati bi sam'i alwasi lil aswat subhanahu wa ta'ala yana jin komai da komai haka na duk wanda ya san ya yi imani da mala'iku to Allah ta'ala ya bamu labari Lahumu akibatu, min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah kowanne mutum guda yana da mala'iku da Allah ta'ala ya sanya mashi da suke kula da tafiyarsa da dawowarsa suke rubuta duk ayyukan da yake wa inna alaikum lahafifin kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun innal abarara lafi na'im wa innal futara lafi kenan babu wani wuri da wata za ta ci ko babu wani wuri da wani zai ji, ko babu wata magana da wata za ta faɗa ko babu wata magana da wani zai faɗa a ce Allah yana ci yana bi kenan kaga wannan zai ɗauki a cikin mutum cewar kai ba kowace magana zai faɗa ba dan duk abin da ya faɗa mala'iku ne za su rubuta idan ya kwana yana a shari'a mala'iku suna rubuta in ta kwana tana gulma tana ɗauki magana a ɗauki tana a kai nan tun mala'iku suna rubutawa in ta kwana tana karatun qur'ani tana istighfari tana salati ga annabi tun mala'iku suna rubutawa ashe kenan wannan zai zai nasu a cikin mutum cewar lalle ilalla kai sai ka ji an ce kai Allah dai shi ne masani kai amma malakin yana da imani mutane shaidun Allah ne a bayan ƙasa kuna ji da kyau mutane shaidun Allah ta'ala ne a bayan za a ce kai amma wani ba shi da imani kuma yi wannan shaida bara kudi kudi ba kudi mutum zai bara ya mishi ba halayensa ne da ɗabi'unsa su za su karantar da mutane amma dole ne mutum ya kyauta ya gyara yanzu ne mutum yake da lokacin gyara saboda mai saboda yanzu ne ike da numfashi da zarar mutum ya rasu sai daga jana to sai dai a yi jana'iza shi kenan babu tsakat Allah madaukin sarki ya ce wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa sa'ilina wa fil sai Allah ta'ala ya ambaci haƙoƙin mutane da suke akan baki haƙƙin wasu akan ka a akan wasu shi ma yana cikin albirru kar ka ɗauki albirru waɗannan abubuwa da aka ambata kaɗai su ne albirru sai Allah ta'ala ya ce wa atal mala sai ya bayar da almal ce almal da hausa sai a ce dukiya idan su da laraba masu ta'arifi suka ce almalu kullu malu qima shine duk abin da yake da daraja sunan shi almal shi wannan abin fili ne shin wannan abin kuɗi ne shin wannan abin rediyo ce shin wannan abin amplifier ce shin wannan abin fanka ne shin tabarma ce shin sutura ce wata ce kika ganta da sutura kika bude don wata tana da tana da za ta ce maka tun dinkin ta na ƙaramar sallah ko na babbar sallah bayan ƙaramar sallah da babbar sallah su yi ta sa kenan akwai suturu wata kuma babu sai a ɗiba a bayar ga wasu haka ana samu cikin mata ana samu cikin mata karka ji an cewa atal mala ya bayar da dukiya wai ka ɗauki dukiya ita ce kuɗi kaɗai a'a ba ita ce kuɗi kaɗai ba kuɗi ma nau'i ne daga ciki in ba ga da sararin ba da kuɗi kana da sararin ba da abin kuɗi mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa za ka ke ganin ina rasulullama ya sanya gidauniya na a taimaka ma wasu sai ga wani ya kawo dabino wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza Allah ta'ala ya ce wa atal mala kuma ya bayar da dukiya mun faɗa mun ci bata takaitu ba kuɗi ba kuma kowa zai bayan ne gwargwadon iyawarsa a lokacin da wani abin da zai iya bayarwa shine babur wani kuma abin da zai iya bayarwa ita ce mota wanda zai iya bayar da mota sai ya ba da babur bai yi ba ya tauye ma kansa kullum da ko abinda zai nuna maka haka za a yi jawabi a masallaci ana bukata kaza ana bukata kaza lokacin da mutum ya sanya hannu a aljihu ya sanya ne zai ɗauko naira hamsin to da ya ɗan duba haka sai ga wasu yan mutala kaga zuciya shi tun daga farko ba ya san naira hamsin zai ɗauko amma da ya duba kuma sai ya ga mutala sai ga ƴan goma goma hannu sai da kuɗin goma goma guda biyu sai sa kaga yanzu ya yi ma kan shi ƙauran naira talatin ranar alkiyama inda zai ga nauyinsu to da ya yi tunanin ai aka hamsin ɗin da ya ƙara sai mutum ya yake zuciyarsa sai Allah ta'ala ce wa atal mala ya bada dukiya amma bada dukiyar da zai yi tasiri mai ƙarfi ala subbi akan yana so ba ya bayar ba akan baya so kamar ya akan baya so ko a tilasta shi ko kuma a'a riga ce shi karan kanshi ya ga dai yanzu matan ya sun ce ya daina fita da wannan riga eh, matan ya sun kwashe rigunan gaba ɗaya sun boye yayi yayi ya ce to shi da yanzu tun da sun hana shi ya sa to su kawo zai bayar sadaka zai bayar kyauta ko kuma shi ma zai ce kai wannan shi ma yana jin nauyin kusa da irin wannan dan ya ga shaddar ta yi tsawa daga baya daga zama ta yi dariya daga wuri kaza da shi karan kansa ya ga cewa ta ta gishe shi sai ce to bari ya samu wani ya ba lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu abinda kake so lokacin da kake san shi lokacin da za ka dauka ka bayar mutum ba zai dauki abinci bayan an jagwalgwala an rasa yadda za a yi da shi ko dai a ba agwagi ko a ba dabbobi sai ce eh almajiri wuri kaza ba su bacci ba a ce musu wannan ya bayar ala hubbihi bayar ala hubbihi mu mu sani ba ai ma Allah karɓi karkararsa ina ba ta mun san karɓi karkararsa kana bin mutum bashin naira 30 sai ya kawo maka mutala saura nawa naira 10 sai ka ce kai ba za ka ba za ka karɓi 20 ba ai 30 ka bashi saura ka 30 zai dawo maka sai wani ce karbi saura goma karbi gargarasa in ba in karba ba da wannan goman da goman da ka rage da wannan ashirin da sai ka rasa Allah ba a mai haka yadda ya sa ka kai haka za ka yi in ba ka yi haka ba ba zai baka ladan ba daga in kana san albir da wannan ayar ta sauka lan da birra wani yana da wata katafariyar gona ita ya fi so sai ya ce ya bada ita albir abin da kake so kana son shi kai alhamdulillah wallahi sutura wato ka san wani abu na sutura ne za ga wata sutura ke dai Allah ya sa ma santa kawai ke Allah ya sa ma santa sai ya kama kata kata kodi ga ya yi duka na irin ga sun sai ga Allah ya sa ma santa to tun lokacin da kake so sai ka dauka ka bayar tun kafin ta fara dariya kaga tun kowanne bangare haka ake bukata da Allah ta'ala yake fayyace mana ibadullah yace ainihin ya sharabu biya ibadullahi yufajjiruna ta kujera." wani ruwa a gidan aljanna yake siffanta mana siffofinsu su waɗanda za su sha wannan ruwan daga cikin siffofinsa su wa yuti'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira wa yuti'imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbi akan suna son abincin wani zai boye masara sai an zo an ce to fa an yi 50-50 rabi masara rabi kuma ta zama dusa don watakila shekara ta bakwai sai a ce to a ɗauko da azumi a sai a rana ba. cuta mutum zai rabuwa mutane kuku ko gero ne sai ya fara wari ba gero ko shinkafa ce ba ina son mu gane abin da za ka bayar shine alhubbi me zai sa cikin cefanen da kayo ko wanda ko abin da ka cefanen da kai na wata shida ko na shekara guda ka ɗauka a ciki ka bayar tunda shinkafa din shinkafa ce buhu talatin ka zo ka ce a cikin buhu talatin din nan a dauki buhu biyu a kai ma wani ka ga ba wai ka nuna ma da wannan da wannan ba da tunda dai ai tunda buhu talatin ka so su lokaci guda ai duk sun zama bai da yake amma ma za ka ga wani ba zai ba zai kai ba sai ya sai ya rasa ina zai yi da shi hanya ɗaya da ta rage ita ce ya bayar sai shi to bari ya bayar ana samun wannan cikin mata ana samun wannan cikin mata. tsoron abin da ake so ka bayar ala hubbi akan kana son abin shine wai na ta'ama ala hubbihi miskina wai ce wa asira kuma suna cewa inna ma nut'imukum kuma wajhi Allah muna ciyar da ku ne don neman fuskar Allah Sai haka muke ciyar da ku saboda ba wai don ka aika wa mutum da kaza sai kuma ka ce to kwana biyu fa har yanzu bai mun godiya ba ka kai mai kuwa ka lura da kyau ko to ko da bai kai mai ba ko shi sa ka samu ladan ka ko bai ci magana ta da kyau da ka ce kai ma wani sai bai kai mishi din ba sai ya sa ka samu ladan ka ba abin da ya ci ladan ka ba abin da ya ci ladan ka to amma na ga wani ba mun haramu da shi haka wani lokacin sai ga dan kira shi ce ana kira ka je mu gaisa ne kawai wai shi ba bai ji ya kira ya ce a ga sako ba me yi zafi a ci inna ma nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura la la nuridu minkum jaza'an ba ma san sakamako to an kai mishi amma bai bada tukuici ba ai yaba kyauta tukuici wai sa shi ina fata mun fahimci yadda abin yake shiga jikin mutane sai ya shiga jikinka ba tare da ka sani ba ai an ce ya ba kyauta kuci ya ce ganin damansa ne ya bai ma yaran in ya ba su ke kuma uba karka ba su ciwarki in ba ka ka ba su to sun san wanda yake ba da tukucin matsala matsala sun san wanda yake ba da hamsan to in ka ce su kai gida ka zai su kai mai gida hamsan saboda da uwa Allah ta'ala ce wa atal mala ya bada dukiyar ala hubbi akan yana so ba wai akan baya so ko mun bada misalai iri daban-daban kai ma za ka iya da misalai da yawa Allah ta'ala ya ce wa atal mala ala hubbi sawil qurba ajin farko su ne dangi shi kusa wani shi tashin hankalinsa yan uwansa shi shine tashin hankalinsa saboda haka shi inuwar giginya ce na nesa ne yake sha ba na kusa ba za ka yan uwansa ba abin da ya haɗa ya haɗa kai yana menene yana abuja ne yana lagos ne yana waye daga garinsu za a tashi a ce kan neman wata bukata wani abu ya musu ashirin ta arziki ba ya goma ta arziki ba amma idan yan uwansa ne in ya dinga kira musu kaule da ba a da ba a wannan ba ƙaramin matsala ba ce hatta zakka da ta zama wajibi ka bayar da nasu malamai suka ce ga ɗan uwanka mabukaci ne ba kuma wani mabukaci ne ka bai ma ɗan uwanka wanda yake in an ce ɗan uwanka wanda ba girkin ku ɗaya da shi ba wanka ne ko ka amma dai kowa girke shi ba ba kai kake ciyar da shi ba kullum rage ko ba wai yaron ka ne kai kake ce a to yanzu ka fitar da daman a shagon ka yake kai kake mai komai to kuma sai ka bashi aikata ta dawo ta dawo gida kenan ko yawwa a'a abin da ake nufi wanda yake girki shi daban idan ka bai ma dan uwanka kana da lada biyu abin da nake nufi ba wai lada kwara biyu ba lada bangare biyu kana da ladan zakka da kafita nau kenan kana da ladan sadar da zumunci duk abin da ka bai ma dan uwanka kana da waɗannan sabani in ka ma wani wanda ba dan wanka ba kana da ladan zakka ko kana da ladan kyautu tsawon kai babu ladan sabu da zumunci dan uwa haƙƙi ne a kai in abin da aka ce haƙƙi ne haƙƙi abin da aka ce haƙƙi ne to in baka sauke ba sai ka rana da gama za ta ne wa ati zal qurba haqqahu ka bai ma dangin ka na kusa haƙƙinsa dole ne a tashi kuma mata su tashi su dinga nusar da mazajensu wane dan uwanka ne fa wane kaza ka ne wane kaza ka ne wane kaza ka ne to da ya kamata a kula da su ya kamata a kula da su ya kamata a yi musu kaza a yi musu kaza ba kullum kannanta da yayyanta kannanta da yayyanta ne ba ku fahimci wannan da ke ko ka dangi na kusa yan uwanka na kusa akwai kannan uba da yayyan uba da kannan uwa da yayyan uwa da kannanka da yayyanka da ƴaƴansu duk da wani qurba dangi na kusa kowa kai mai gurguna abin da baki. Allah ta'ala cewa ta mala alhabi da wani qurba wali yatama da marayu marayu suna buƙatar a taimaka musu matsananciyar buƙata suna buƙatar a taimaka musu sosai da sosai saboda ka an ba mun kai zuciya nesa ba sai ka ga mutum ya zo yana magana da ba shi da haƙƙi a kanta wataƙila baiwa Allah ce tana da kamun kanta tana da nutsuwa mai gidanta ya rasu sai aka yi buris da ita aka yi buris da 'ya'yanta al'amura suka kai yadda suka ke sai ta fara fitowa gefen titi tana sai da ƙosi sai a ce alhamdulillah kun ga wancan kuwa ta ci amanar mijinta wai ta fito sai da tana a bakin titi ta ci amana mijinta ko shi ya ci amana mijinta wasu ce ta abin da kaga ta abin da ya koro ɗera ya shiga wuta to ya da shi shi ciki bai san malami ba bai san maraya ba bai san talaka ko ba kai ce ba in ya bukata a bashi ba za ce tunda marayu ne da uwarsu su kuma shi kenan an ɗauke musu yunwa ba babu wanda ko ya san babu wanda. haka ɗan uwa dole ne a tashi a taimaka ma marayu a agaza musu sosai da sosai ba wai sai an jira koke ba Abubuwan da zai nuna maka da yawa ba sai an jira koke ba akwai abubuwan da kake shigowa da su gidanka tun kama a ce maka ana bukata abu kaza ana bukata abu kaza lura kawai kai ka fahimci ana bukata kaza ana bukata kaza kuma mata masu rauni sai an taimaka musu in ba haka ba sai ga tun daga sa niƙabi an cire niƙabi an zo da in za ta bayar da ƙosan sai ta kallaci nan ta kallaci sai a ce haɗe bai abubuwa da za Allah salamatu wa afiya wani dole sai an ta sai an taimaka wa marayu sai Allah ta'ala ya faɗa ya ce wal ma da marayu wal masakin da mara fashi. in an ce miskini shine wanda ba shi da shi ba wai miskini shine mai hannu ɗaya ko mai kafa ɗaya ba kullum da ke ko wanda yake wani zai ɗauka wani shine miskini sai ga shi yana da mashina ana mai kabu kabu da su yana da gidaje ana mai haya wannan ya ba miskini bane aiki kun ci wannan da ke ko ana ba da labari wai wani ya je ba wata sadaka da ya je ba ta sadaka abin aka ɗaure wa bara gindi har kwastomomi ake yi da ya je ba ta sadaka sai bai same ta ba sai ya tambayi yar uwarta ina wancan fa sai aka ce mashi ai ɗaya daga cikin motocinta ne suka faɗi tana da suke hatsari tana da motoci to ɗaya daga cikin motocin ne sai aka yi arzai shi ne ta tafi a yanzu ya zama shi ne miskini kenan Sura ka ‘yan uwa mu tsaya sosai na farko muna da ɗalibai zakakurai Allah ya hore musu fasaha da karatu amma babu tallafawa sannan akwai su rasu za a samu su kowanne bangare za a samu irin wannan ana cewa ɗana kowa ne ka ɗauki nauyin shi Allah kaɗai ya san irin alkhairin da zai samu wataƙila yanzu a wani da iya maka sanadiyar samun admission ɗinka har yanzu nan kana mai addu'a wataƙila yana da rai wata bai da rai ko yana da rai ba shi ya manta da su sai idan ka haɗu da shi ne za ka yi tuzo ka kanka ya ce ka turo ni kuwa aini ne wanda kai min kaza kai min kaza ana samu ko babu da yawa ma to yan kuma mu buɗe kofofin taimakawa mana kashi akwai ɗalibai hazikai ba su da abin da za su yi karatu sai a duba makaranta mafi kusa a sanya su a haɗa su da wani majalisi na ilimi kullum da kyau ko shi sokoto suka je university shin kano suka ji shin zare suka ji shin mena suka je balle kuma lafi ga jira ga gida saboda haka sai a haɗa su ga karatu na zamani ga karatu na addini a wani majalisi da za a tsaya a yi karatu sai zamana ya tashi da ilimin sama da ilimin da ilimin addini amma mutum in ya ce sai 'ya'yan shi ne kaɗai 'ya'yan shi kawai kowa ya kai kifi goransa rayuwa ba haka take ba Allah madaukin sarki bai halicce mu dan mu rayu mu kaɗai ba kun gane ko Allah ta'ala ya haɗa rayuwar mu ne sai mun haɗu duka yanzu abin da zai nuna maka haka shine a ce an sanya maka takunkumin kada kowa yi magana da ke karkai magana da kowa na kwana uku ya kake gani kaga mutum zai gane kai ashe ya yi magana ma amsa mashi ma kawai ita marhama ce wasu da haka za mu ga cewa akwai hanyoyi na taimakawa akwai marashi wani ba shi da shi kawai tsabar wanki da guga ne in ya wanke kayan nan da daddare da daddare zai goge su gobe in ya sa sai a ce kai amma wani kan wani alhamdulillah Allah ya hore mashi. kullum canji yake yi wallahi ba canji yake ba guga wanki yake da daddare yake yi dan in yi da rana ba shi da wanda zai sa ya zo ya duka waɗannan yan uwa a su bangare a su cikin mata a su cikin maza a su wanda yake mabukata ne suna bukata a taimaka musu akwai wanda yake mabukata ne na abinci abin da za su ci abin da za su sa na sutura Allah madaukin sarki yake cewa wa bana sabil da wanda yake madafi mutum ba zai gane matafiyi yana cikin wani hali ba sai ya samu kanshi a cikin halin tafiya A safar ki ba su min al'azab tafiya wani yanki ne na azaba duk yadda kake ganin wai ai yanzu an samu lokaci an samu ci gaba ai ana yawo da ATM card duk inda ka shiga duk in dai ka je kana za ka sa ATM card ka ciro kuɗi in akwai service ko so nawa ana zuwa ga ATM din naka a ce ba service wannan ba matsala ba shi ka ce to bari ka shiga cikin banki ka karɓi kuɗi a ce ai yau an ba da hutu a sana ba hutu ba banki ai malam matafi matafi ne iza Allah ta'ala ya sauke mashi azumi ya ba shi zaɓi yayi azumi ko ya aji salloli aka rage mashi su To matafi yana bukata a taimaka mashi sai dai wasu suna neman su mai da ita sana'a wani ji da kyau ya tayi cikin masallaci ya ce a taimaka mashi musulmai mutum mummun ba a cizon shi a rami su ba za a je ce makawa matafi ba balle ma ba za a yanke hukunci ba wasu masallatai dabara su kai da wani ya tashi ya ce zai tafi sulaja yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza kudin sulaja yake nema daga menene sai aka ci to alhamdulillah sai aka amsa mushi sai aka hada shi da wani ya goya shi a mashin ya ce shi gareji ga kudin motar su da in ya ce ba direban mota ba in yi ne kuna ji da kyau a an kammala da je sai su din suka ce wannan ƙarya yake amma ku kawo in ya tafi shi ke in bai tafi ba zuwa an jima ku zo ka mutu su zo da haka za a ga waɗanda ake wanda ba a gamsu da shi ba ba ana sa. kuna jina da ke ko ba za a akwai ɓata gari wanda yake suna neman su mai da abin sana'a da yake nan kasa shi wani shi shi ya son aikin ƙarfi ne da gegeduwa ne shi kuma wannan bai wa kan shi kyakkyawar da ba in bai sha wahala yana yaro ba zai sha wahala ba yi ba in dai ba ya koma neman albarkacin daren juma'a eh daren juma'a mai alkadari shi lokacin da yake yaro mai fi daren juma'a ba da kuma yanzu zai ke bin daren juma'a saboda akwai irin waɗannan da yawa zai zo yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza akwai wanda yake gundurmi ne nan aka ɗaure aka sa bandeji aka ɗaure wai yana da larura aka ja shi gefe guda aka warware kawai hannun ya haɗa ake akwai wanda yake kafa ce duk irin waɗannan ya tashi a masallaci ya yi kaza duk ba wani abu ne dole ne mu taimaka wa marasa shi muna da kemis ya ce a je kemis wuri ka za a je a wanke za mu biya kuɗin ba su kenan ba sai yanzu yana ce a to bari ya dawo ashe ɗaurewa in ya sanya mishi manja za a ga ba kar mu ɗauki hukunci guda cewa duk wanda ya tashi ba shi da gaskiya yanzu duniya ta lalace a sai ka bi shi ba haka ake dole a tantance matafiya yana buƙatar taimako wafin riƙa Allah ta'ala yake cewa da masu ba da dukiya wurin fansa arriqab shine bawan da aka dora mashi fansa aka ce ya je ya kawo wallazi ne mutu gurin kitaba mimma malakat ki fakatibuhum in alimtum fi khaira wa atuhum mimma lillahi alladhi ataku ashe dukiyar ma ba ta gaba ce mimma lillahi daga dukiyar Allah alladhi kuma ce ba saboda haka bawa da aka dora mashi fansa yake buƙatar biya sai a dora sai a abin nan nashi Allah madauki sarki cewa aqama salata kuma ya tsayar da sallah wannan fa duk ana lissafa wani albirru ya tsayar da sallah tsayar da sallah akan lokacinta tsayar da sallah da cikakken tsarki abubuwa nawa kenan tsayar da sallah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗannan mutane suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka suke kwanaki goma sha da suka kwanaki goma sha tare da shi sha da zuwa sha bakwai sai ya fahimci kuma suna son su koma gida sai ya ce to sallu kamar ra'aytumuni usalli ku je ku yi sallah kamar yadda kowa gani nake sallah to kenan mutum zai mace ko namiji sallah akan lokaci wannan ba karamin matsala ba ce ana samunta a cikin maza ana samunta a cikin mata kuma as-salatu imadu din man aqama fa kada aqama din wa man taraka fa kada taraka din sallah ita ce gishikin addini duk wanda ya tsayar da sallah shi ya tsayar da addini duk wanda ya bar sallah ya bar addini baina nawa hum as-sala bambancin mu da su wanda ba musulmai ba shi ne sallah duk wanda ya bar sallah ya zama su saboda ana samun wannan matsala a cikin maza wani izgili yake yi ya ce shi ba zai yi ba sai ta nuna waɗannan lafusa suna da hatsarin gaske wallahi suna da hatsarin gaske ƙwarar mutum igun da bakinsa ya bari ya yi sallar da ake yi zamanin turawa turawa mulkin mallaka ya yi ta karfe biyu ya fi mai sauƙi da ya ce sai ta nuna kusan lokacin da turawa mulkin mallaka ake ta mulki ake ta gina ƙasa lokacin ba sa tashin mutane wai lokacin sallah yayi saboda ka sai suka ajiye karfe biyu ya zama da shine lokacin hutu in an faro aiki tun safe sai an kai karfe biyu shikenan sai ai hutu an ba da hutu an ba da break wanda zai yi sallah yi wanda zai ci abinci ci wanda zai je yi karta wanda zai je yi nuzo sai aka bayar awa biyu biyu zuwa uku uku zuwa hudu da karfe hutu to wanda zai fara zai yi evening sai je yi wanda gobe zai ba shikenan to anan ne fa sai aka ɗauka ake yin sallah ƙarfe biyu ƙarfe hudu tun zamanin mulkin mallaka ba an sami yanci ba to har yanzu kuma ƙarfe biyu ake yi ka haka akwai hatsarin gaske su kuma iyayenmu mata Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya gafarta musu su iyayenmu mata ba sa tashi ba sa tashi yin sallah azhar sai ƙarfe biyu da rabi sai a yi ɗauko buta za a yi alwala in aka ɗauki buta ana alwala sai a ɗauki minti goma ana alwala wata ba za ta yi sallah azhar ba sai wajen karfe biyar sallar la'asar sai wajen karfe biyar mata da yawan su sai wajen karfe biyar suke sallar la'asar kuma abin da zai nuna maka in ka idar da sallar la'asar a masallaci ka koma gida yanzu za ka baro gida baka ce lokacin sallah ya yi ka yi alwala a gida ka tafi masallaci in ka kuskura ka dawo gida ya ka samu lokaci ake alwala wallahi yana da hatsarin gaske wa'amur amur ahlaka bis salati واستفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه ولا لك في التقوى dole sai a yi sallah sosai da su wasu matan kuma sallama magariba da ya sun gama tuwo suke su kuma ba sa gama abincin dare sai irin bakwai da rabi din nan zuwa takwas aga sai hada da isha gaba daya wato sakaci na sallah a wurin mata ba a magana ranar biki shi ran biki ke ka ce an ɗauke musu sallah ne a wannan ranar kun fahimci wannan da kyau ko akwai wata ɗaliba take cewa a lokacin da ta yi aure aka kai ta gidan miji a daren da aka kai ta sai aka same ta tana sallah wai a'a amarya ce kuma za ta yi sallah wasu suna gani ya zai amarya ce sallah ai ba ta sallah sai an gama ku. wasu yan wallahi mu ta yi tsaye ba wallahi sai an ta yi tsaye sai an ta yi tsaye sosai da sosai wurin alwala wani sai alwala yake barin sallar wani ya bar sallar shi a wurin tsarki wani kuma sai ya zo alwala nan wanke nan wani anan yake barin sallar shi inda zai wanke hannu nan su goma sai ga ganin shafin bai samu ruwa ba ana samu cikin maza ana samu cikin mata to kaga ashe abin ba yawa ba ne dole in mai da hankali sosai wani kuma yana shakar ruwa sai ga yana haka ko baka taba gani ba wani kuma in zai shafa kai sai ya haka na san kowa ya san akalla ka taba gani sau biyu wa akwai hatsarin gaske Allah ta'ala ya ce wa aqamus salata kuma suka tsayar da sallah tsayar da sallan nan ba ba wai kai mutum yaje yi sallah ya gama ba a'a ina ka tsaya ka yi ta qad aflaha almu'minun allazina hum fi salati khashi'un wani in ya fara sallah sai ka zo ka wuce shi yana sallah sai ka tambaye ka ina wane yake ce eh na ga kaman yana sa lada zai hau sama nan kai da ka wuce baka fahimci cewar sallah yake yi dan ga ya daga kai yayi haka yayi haka yayi haka hai dai kaman yake sai ya zama ba sallah yake yi za ka wani yana sallah ko tana sallah babu nutsuwa a tare da ita kwata kwata abin da yake sunan al-ihdal da kuma ni na kwata kwata babu ma inna salata tanha anil fashai wal munkar wala fikrullahi akbar wallahi ya'lamu ma tashun dole a tayar da sallah wasu in suna mitin ba ruwansu da sallah maza ko mata wasu kuma in suna kasuwa ne malam in bai ban da me me zai kai mutum masallaci karfe shida wai karfe shida ne yamma yana yana masallaci yana sallah wasu sallah yake rana fa tana dau da faduwa fa sunan rasulullah mai ce sallan munafikai kenan daman ba sa yin tazi irin wannan lokaci dole mutum ya nisanci haka dan kada isa kanshi cikin wata zayawa gunan zato Allah ta'ala ya shirke su ya kaji wannan ƴan uwa mutane Allah ta'ala ce wa qama salata wa ata zakata ya bayar da zakka mata suna zakka maza suna zakka malamai suna zakka mahalarta suna zakka wani ce shi bai taɓa ganin zakkan malamai ba kun lura da ke ko eh malamai suna zakka yawwa eh zakar kuɗi zakar noma zakar dabbobi zakka kuma ba dandali ba ce ba haraji ba ce kuma zakka an shar'anta ta ne don maslahar kanmu a shekara sau ɗaya idan kuɗi ne ko nawa ne ba za ka raba arba'in ne sai ka ɗauki kashi ɗaya ka bayan kenan idan miliyan arba'in ne za ka ba da nawa miliyan ɗaya idan miliyan tamanin ne za ka ba da miliyan biyu abin fa da kenan zaka bayar wanda yake a recharge card din mutum sai ga ya waye shi tana da recharge card na irin wannan na dubu hamsin dubu arba'in dubu kaza dubu kaza sai ya babbake su gaba ɗaya abu gawa fitar da zakka abu da gagara kuma na san da ana fitar da zakka yadda shari'ar musulunci ta tsara domin tsarin musulunci shi ke da tsari na bai ɗaya tsari na yaƙi da talauci tun fil asal malam da babu wani mai abin nan a kasa wani Allah ya hore mai dabara kasuwancin inda za a bashi dubu hamsin to in Allah ya kai mu baɗi sai dai shi ma shiga cikin masu bayarwa sannan kuma fitar da zakar a raba ta yadda shari'a ta ce a raba ba wai a sa 2020 naira a cikin envelope a ce malam ga wannan zakka ce muka fitar yanzu sallar asuba ya rarraba mutane ce zakka ce aka fitar 2020 naira hankali da ya tashi ba da da kuma to yanzu saya ko ko iya wadatarwa ba yanzu wannan miliyan biyu da aka ce mai dubu mai miliyan tamanin zai fita sai ya raba ta gira hudu nono kenan dubu ɗari biyar biyar sai ba mutane hudu dubu ɗari biyar biyar malaya ya kake gani na farko zai ta in a dubu ɗari biyar nan ya zai so abincin wata shida Allah ko mala za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza saboda haka akwai tsari amma zai fi ya je ya samu sababbin mutala mutala kila ma ya yi riba kila ya ba da abin nan 900 ne aka bashi ya ba da 1000 ne aka bashi 900 ma'ana ya ba da. dubu ɗaya sai aka bayi sababbi naira ɗari tara a ga ribar naira ɗari kenan Allah ta'ala ya shauki wani ba shirki Allah ta'ala ya ce wa asir mala ran hukun abin nan ah, wa atu zakata wal mufuna bi ahdi bi da masu cika alƙawari idan suke alƙawari cika alƙawari idan mutum ya alƙawari mafi girma alƙawari shine ka da Allah na zaka bauta mai shi shi kadai wahdahu la sharika lahu shine alƙawari mafi girma وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شنو في جرم القول duk yadda za yi duk gwagwarmai da za yi wallahi kar ka saki tauhidi kar ka saki biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mufuna bi ahadin min ta'ahad kuma alƙawura da ake da mutane kada kawai alƙawari da mutum ne na fatar baki so kawai kake yi dai ka raba shi da wannan abu za a kawo rana ya kyau din ya ce eh rana ya kyau din eh ka tabbata shi karantar shi ya sa babban zuciyar shi ma da yadda ba kawai dai so yake ya karba wannan zalunci ne mirara ba shi da kiwon wannan ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud wal mufuna bi adim idan was sabirin fil ba'sa da masu haƙuri fil ba'sa lokacin talauci sai ya zama na mutum yana fama da talauci kuma yana ta kai karan Allah madauki mutum ya yi haƙuri wanda Allah ta'ala ya jarrabe da talauci jarraba shi wanda Allah ta'ala ya bashi kuɗi jarraba shi a cikin su babu wani wanda za a ce ɗaya yana ajin jarrabawa ɗaya ya fita duk suna ajin jarrabawa ne kun gane ko da wanda aka bai ma dukiyar da wanda aka da wanda Allah ta'ala ya bai shi yi shi mai arziki Allah ya jarraba shi ya ga ya zai da arziki wanda Allah ta'ala ya shi talaka Allah ya jarrabe shi ya ga ya zai kasance a wannan lokaci والصابرين في da masu سحقوا لوكتي talauci, والضراء da lokacin rashin lafiya kasan wani in yana cikin rashin lafiya kamar yana kai karan Allah idan musulmi ya hana mutum in yana rashin lafiya ya yi fatan ya mutu a an hana wannan ita shi da ya ma ya mutu da ya huta ya ce mashi sai halatta sai an yi haƙuri ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya hanyoyi na na kankara zunubai daga cikin hanyoyin kankara zunubai da mutum ya aikata akwai istighfari mutum ya roƙi gafara daga cikin hanyoyi akwai at-tauba mutum ya nemi ya tuba ya ce ya Allah zunubi kaza ya bari wannan nau kenan daga cikin hanyoyi akwai rashin lafiya masa'ib masibu da Allah ta'ala yake jarraba mutum ko ya jarrabe shi a karatarsa ko iyalansa ko arzikinsa ko kadararsa ko wani abu nashi Allah ta'ala ya jarraba ana sallama ce man hatta taka kaya da mutum ya taka ana kan karmi zunubi a wani amma da sharadin in bai jingina ga wani ba shi dai ya sani daman wani ya ci haba shi dai wani ya same ido ya same ido shi ya sa wani ba lafiya wani ba lafiya kaga shi kenan ba zai zama kuma kankarar su ba Allah ta'ala ya tsawo Allah ta'ala ya tsawo sai Allah ta'ala ke cewa wahinal ba'as da masu hakuri kuma lokacin gwagwarmaya lokacin jihadi domin tabbatar da addinin Allah wajen sarki sai an yi hakuri kuma kowa ya san sai da aka hakuri kuma kowa ya san ana hakuri Ɗan shekarun da aka faru zuwa yanzu ka san ba ɗin haƙurin da aka yi ba da ta raba a kawai yanzu ba an yi lokacin wani za a raba shi da matansa wani a kore shi a gida wani ma ya ce ya fitar da ɗanshi daga cikin magadansa wani ya mutu kada ɗan shi kada a ba ɗan shi komai <laughs> wa ya ce mai Allah zara ce shi kuma Allah fi auladiku saraka haƙuri da aka yi shi ya sa har aka kawo yanzu saboda a yi hakuri sosai wurin ɗaukaka addinin Allah malamai su yi hakuri masu taimakawa su yi hakuri masu shiryawa su yi hakuri kowa ya yi hakuri domin a yi tarayya a cikin adam baki Allah ta'ala ya ce ulaiikal ladina sadaku waɗannan fa ne waɗanda suka cika albirru da Allah ta'ala ya ce walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir to waɗanda suka janyo waɗannan duka waɗannan su ne alladina sadaku kuma mun yi magana da za a farko mun ce wasabirina fil ba'sa'i wad dara'i wa hina al ba'th malamai wasu malamai suka ce wannan ishara ce akan imani da kantara na fata mun fahimci wannan da ke dan ga waɗannan abubuwa hakuri ne zai tabbatar da su domin imani da kadara ba ta haɗuwa da bokanci ba a taɓa haɗa imani da kadara da bokanci yace a haka Allah ya kadara ma Allah ya ce tashin taimake ka eh wai dalilan da zai sa ya je wurin bokanci na wani ɗan ba sai ga yana nan lafai yana fama da arzikinsa ta ƙyar ya tallafo nan ya kubuce ya tallafo nan ya kubuce ya tallafo nan sai da arzikin ya fara kankama sai a ce to fa ka tashi tsaye kana fa da mahasada fa ka tashi tsaye yana da mahasadan suka bari har ya fara arzikin shi ne babban mahassadi yayi za ga wani fa ya watakila ya ke matsayin darakta ma a ma'aikata amma zai ga wani ne yake canjeji ba a rabu ba ko shi ke juya shi sai ya je ya bashi sai ya zo yi wani za a riga arzikin mashin zai saya ba zai saya ba sai ya buga wa malaminsa sai malamin ya ce to bari a duba sai ya ce to sai yi kuma kasar wacce irin rayuwa ake yi a irin wannan lokaci Allah ta'ala ya tsare sai Allah ta'ala ya ce ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun waɗannan su ne almuttaqun waɗanda suke jin tsoron Allah ashe abubuwan, jin tsoron Allah abubuwa ne da yawa ku lura sai da an lissafa mana shika-shikan imani guda shida rukunan imani guda shida idan muka hada da wasabirina fil ba'sa wa dharra wa shinal ba's wanda yake waɗannan duk ayyuka ne na zuciya da suke ɗarsuwa zuwa ga gangan sai Allah ta'ala ce wa atal mala ala hubbi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب wannan duk ayyuka ne na zahiri kenan addini baki daya ya hada zahiri ya hada bani mana ya hada gangan jikinka na bayyane ya hada kuma kokon zuciyarka sai ka hada waɗannan duka sannan ka samu albirru. sannan kuma ga wata hadisi da ya hada da albirru su sunan khuluq yan uwa wannan shine albirru da wannan aya ta kunsa daidai gwargwaron abin da Allah ta'ala ya sauke mana na bayani za mu san lalle ilalla akwai aiki a gaban mu sosai da sosai tabbatar da shika-shikan imanin can. da tabbatar da tsaye da sallah muna da dawa. akwai waɗanda yake in sun tafi nema ko sun tafi aiki to ba abin da ya sha kansu da sallah sai ce arewa ta mai sallah ce saboda in ya tafi kudu inda ba a sallah shi ma sai ya zama su in ka ya fara sallah to ya dawo gida ne ko kuma a a jarabawa ta kusa yana ganin lokacin da zai tashi yi sallah wani lokaci ne kamar zai cinye na cikin karatun jarabawa to bai yi sallah ba ya kake gani in dai wani ya kake gani da jarabawa kuma in dai mara lafiya mara lafiya da yake gadon rashin lafiya mara lafiya da yake gadon rashin lafiya in dai akwai hankali a tare da shi to ba a ɗauke mashi sallah ba sai dai a ce an ɗauke mai tsayuwa in ba zai iya ba kullura an ɗauke mashi kallon alƙibala in ba zai iya ba watakila ambaliyar ruwa ake yi ruwan ya biyo su a guje su kuma suna gudu ga lokacin sallar yanzu malamai suka ce dole su ya yi sallar nan ko da gurin shi ba zai kin ba sai dinga kaddara sallar a zuciyarsa ko kuma gobara ce ta taso gari gaba ɗaya? ana gudun kwatar rai lokacin sallah sai ya yi sallar to amma malam sai ga mutum haka kawai balle wasu kuma a balle a ci ana kwallo sai ga waɗanda suka je suka shiga idan ban sani ko akwai masu fitowa daga cikin gidan kwallon su yi sallah idan lokacin da ake sannan su koma wanda wani lokacin ba awa ɗaya ko awa biyu su da za a kalla ɗin ba su ma su ba kwata-kwata su yan kwallon kenan suna can suna harkar su amma su da za su yi kallon tuntuni tuntuni sun riga sun zo duk zafin ranar nan yana kansu ko wane ne ya zauna su da za a kalla din ma ba su zo ba bai sallar asar ba bai sallar asar ba wani juma'a ma gaba ɗaya ba abin da ya sha kashe ne to yana ana samun waɗannan ko ba su wallahi tallahi yana da hatsarin gaske abubuwa suna da hatsarin gaske kamar yadda muka faɗa ɗansu cikin iyayenmu mata akwai matsalar sallah hakan na cikin maza akwai ta in kuma leburanci ne ake aiki aiki ne na wuni ko kuma aiki ne na noma tukunya ɗaya kaza ko jibbin ga ɗaya kaza wani yana ganin ya tsaya ya yi sallah kamar za ta cinye mai kunya biyu ne ko uku ko za ta cinye mai adadin bunga kaza ne bari ya kammala sai ya gama duka الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم في ma tashdi anfusukum wala kun fiya ma ma tad'u nuzulan min ghafurur rahim kira ka wanda suka shirye wannan haduwa Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya albarkace su ya albarkace zuriyar su kuma mu da muka saurara Allah ta'ala ya amfana da mu da duk abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

za a fara bayyanar da ko daga nama da fito ba don dai kawai da ya abin da mana zai faɗa kafin kilan sannan musamman wajen da mana ya fito to ala ke ka alhamdulillah wannan mana ya yi mana abin muhammad sabi sabi daga yanzu wanda ne amma kuma

a gaskiya malam ya tunkure wa'azinsa da za mu samu kusurkan fahimta mu da fatan cewa mun fahimci cewa na daga malam ya nuna mun cewa in dai abu addini ne zai kamata tun idan zai karbi wannan addini daga wajen wani wanda ba a rin muhammadu in dai wani abin an ce addini ne to sai ka tafi to annabi ne ya ce a yi ko kuwa ya ce a yi in dai ba nabi bane ya ce a yi gaskiya ka ja layi shi ne kawai mafita amma annabi ya ce a yi to wallahi ka zage guje ka ce wani dan za ka samu lada a wajen Allah in ba haka ba gaskiya in dai wani aiki ko ba nabi ce ka yi ba kai abin da fa cewa aikin ba ne wani na ba kan gane to daga daga muna wannan muna faɗa ne domin mu gudu tare mu san tare ba wace wajen wani daɗin faɗa ko kuma dai sun ji daɗin faɗi ba ne kawai a'a dan dai kawai mutane su fahimta komin kyau abun nan komin kyau abun komin yau mutane suke wannan abu ne ba da kace ayi ba wallahi babu nada a ta a ta layi kawai Allah ta mu fahimta mu ta Allah ba mu jiko bi wannan wa sannan kuma na biyu mallam ya bar da mu da yi don Allah da yi yano eh, ba da sarka saboda Allah bi ma'ana kyautatawa juna kyautatawa ina fata gane kai ne kake da dukiya kai ne kake da arziki kamata ka tosaya wa ɗan uwanka musamman na kusa da kai ƴan na kusa da kai ma'ana na jini kenan sannan kuma ka taimaka wajen ka taimakawa ɗan uwanka cikin musulunci ina fata gane amma eh, idan ka ce ka ya zama to ramin kura kenan wato daga shi daga shi sai ayi sako to wannan ce ba ba ne bane kamata yi ka yalwata dukiyanka sannan zai zama to ƙarin albarka da dukiyanka sannan kuma zai zama to ƙarin wato danko zumunci ka da yan wanka. na fata gani suna da cewa malar ya faɗa da wadda zan wadda ba ku guda biyu ne da mana cewa wani wanda wani. Allah ya ba mu arzikin shi da kuma arzikin yi amfani da shi da Qur'ani to a ce abin da malam zai magana a cikin don sha Allah kuma shi da kuma sai da sallah na fata gani domin sallah Allah ka. ita ce da za a fara bincike ranar kiyama idan idan ka tsira sallar gaba a gaskiya kamar cewa ibada ta tafi a duniya duk ciri ne da bai ta sallah ina ka gare ka sai da zama so ku kuta gare ka idan da ranar da gyara mu Allah za mu iko da ne da Qur'ani Ba mu azubi na da za mu yi na fahimci abubuwan da ke yin da sallah mu kuma sai da su da Qur'ani na fara gane sannan kuma kamar da muka da farko na fara gane cewa suna ganin sa zahiri har ma yana musu ziyara suna ganin sa kamar yadda suna suna ganin ka haka suna riyawa haka to sannan kuma abubuwan da suke yin kare wannan magana da ake kare wannan magana ta ka ci ah suna suna mamaki ne ai da annabi salma ya je miraj ya je sama na farko ai ya ga annabawa da suka yi da wani mashi mara ba kuma alhali a nan duniya ai su da su kuma ya ga su ba sa gida can suna ba da hujja ke cewa ai wanda suke gani a sama su suke gani suna ganin sa suna da hujja ke suna ganin sa da gaskiya suna son ƙarin bayani da بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أتفير لما الله صلى الله تعالى عليه وسلم zuwa Isra'i da Miraji ya wuce annabi Musa alaihi salatu a cikin kabarin sa yana sallah. Mun gano da kyau? annabi tsira da aminci Allah ya huce annabi Musa a cikin kabarinsa yana sallah to amma tambayar anan ita ce cewar ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayyane a yanzu ya kafatan kun lura da ke ko sannan a kafa hujja da cewar ai annabi sallallahu alaihi wasallama a tafiya da yayi zuwa Isra'ila da mi'raji ya ga annabawa kamar yadda na faɗa ya a sama ta a kan hanya ya wuce Allah Musa a cikin kabari yana sallah kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo a cikin nuniya a sama ta ɗaya ya wuce annabawa a sama ta hadde zuwa sama ta shida shine ma wani yake cewa ban har zuwa sama ta bakwai da ya wuce annabi Ibrahim har wani har wani da ya rera ma yake cewa sai ta bakwai sama'ullahi Ibrahim khalilullahi mai girma gurin lillahi Ba daɗin nan gurin lillahi zama da hukunsa babu samayi tambaya nan ita ce ina son mu gane wannan al'amarin su da aka gani su din suwaye annabawa ne waye ya gansu annabi shikenan shi ne ya kaya mana ya gansu wajibinmu ne mu gazgata shi kun gane wannan da kyau ko su kuma waɗannan da suke cewa sun gan shi ba a ɗora mana mu gazgata su ba kun gane ko saboda haka asali ma Allah ta'ala ce innal ladina ja abun nan ah, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu sai su kawo mana dalili wanda ke dubba wannan magana ba ce yanzu ne ake cewa an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farki yanzu ne ake faɗa amma da ta suke sun ga Allah kafin yanzu a zo a yi dawar an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farke da'awar da aka yi da ita ce an ga Allah sai mutum ya ce ya ga Allah a zogalen gidansu ya ga Allah ko a kan mota shi ba wani abu bane da sunna ce ce sunna shine aka dawo kasa kasa aka ce an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan karya ne miraran karya ce kun gano wannan da ke abin da baya buƙatar tambaya masu ilimin cikinsu ko masu da'awar malinta cikinsu suna ƙoƙarin kare wannan aƙidar duk waɗannan abubuwan ba wani abu yake haifarwa ba wai fa so ake a ɗauko wani salati a cikin wata baƙar jaka a ce manzan Allah ne ya bayar da shi ina fata mun fahimci wannan da kyau shi yasa inda ake warware tsakanin ake warware tsakanin zare da abawa kuna jina da kyau ko shi yasa ake ma addini adalci mai iziya abul hasan muhammad ibn muhammad ibn khalaf al-misri ash dan dariqa ne dariqa shafi'iyya yake kuna shi da kyau ko amma da ya zo yana bayani akan sunnonin sallah sai ce Al'ashiratu suna ta nauke nan ta goma as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi tashahhud al-akhir a tashiyar karshe ne ce wahiya ko wahuwa kuma gashi Allahumma salli ala Muhammad sai kawo salati duk da dan dariƙa ne bai kawo salatin dariƙa sama na'am da yake yanzu addini yake ma aiki sai kawo salatin da Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muka ci wannan da ke ko amma duk waɗannan aljanu ne suke buɗe ma mutane ido kun gane ko ina san ina fata an gane cewa wani ya ga aljanu mata a ce akwai inna akwai fulatana sai dai a wannan duniyar aljanin, aljani ne yake buɗe wa mutum ido a tsakar daji ya ce mai wai annabi a mafarki a mafarki idan mutum ya ce ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuna jina da kyau yanzu zan yi magana ne akan a mafarki amma a farke wannan karya ne dan ya rasu an binne shi da likafani guda uku fifin farare suhuliyatu da ake yi su daga kasar sahul daga yan kauyen sahul da ke kasar yaman min kursuf an yi su ne da audita haka bukhari ya kawo hadisi ali bin abi talib da waye da waye su suke mai wanka da wane da wane su suke sa mai littafari ake mai kaza ake mai kaza ake mai kaza yanzu a ci gungume ake ma wani a'udhu billahi min shaitanir rajim usiru ba ya rasu ya rasu innaka mayyitun wa innahum mayyitun so da ka magana a ce wai manzon Allah bai mutu ba ko manzon Allah wa alamu anna fi ku rasulullah kai wannan mulhidi ne innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakfuna alaina afa man yulqa fi nari khairun amma yati amina yawm al qiyam ai maluma shi so da wannan hatsarin gaske batun a ce wai an ga manzon Allah sallama a farki wannan ƙarya ne abinda da zai nuna maka ƙarya ne abubuwa ne da yawa bayan rasuwarsa an yi sa'an sa akan halifanci ko ba yi ba me yasa bai tashi ya ce wani ne halifa ba abin ya lafa eh kun bai ci magana ta dake ko me ko ba ko ba gashi nan ba ai a lokacin ma ba abin ne shi ba an yi sa'an sa tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya ko ba yi ba me yasa bai taso ya ce kai Aliyu kai ne mai gaskiya ko kai Muawiya kai ka hakura ko kuma wani ne mai gaskiya ba an yi ko ba yi ba an yi da ka ce mana ina nan nuna mana shi da ka ce yana nan nuna mana shi sai a ce baka da rabu shi ma ba shi da rabu kun lura da kyau ko an yi wannan hayaniyar ta an gawa ne a bango an gawa ne a bango an gawa ne to kuma ka ga san wani abu da a ɗakin mata ake ganin shi a nasarawa da aka gan shi a ɗakin wata mace aka gan shi a da a gan shi a ina ne duk ɗakin matan mutane ake ganin shi masallah salamatu al'afiya ko mazan ba sa wazifan ne amma ba a gan shi a nan ba sai wurin mata ake ganin shi me kawo waɗannan al'amura yana da hatsarin gaske wallahi wasa ake da addinin mutane kuma ba fa nan aka fa ba fa nan aka nufa ba ku sani in ka rantse da Allah ba za ka yi kafara ba mutanen nan ba annabi ne a gaban su ba wallahi ba annabi ne a gaban su ba inda shi ne a gaban shi dubu waka da ta fito kwanan nan mana da harshen hau zaba da larabci ake balle a ce fassarawa na yi ko fassara mu kuka yi ya ce shehi shi yake bautawa bai haifa ba ba a haife shi ba sai ita zagiyar ta ce lam yalid kun ji lam yalid wa lam yulad wannan arne ne in ka ce kafiri kamar ka faɗa da larabci Arni ne wannan ko shakku ba a yi arnancinsa arnancinsa ya fi na yahudu da nasara domin yahudu da nasara ta suke da annabi isa dan allah ne wa qalat al yahudu uzair ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah bala qawlun bi afwahihim yudahimuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum allah ta allah ya tsine musu anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون ba manzan Allah ne a gabansu ba shi ba ne a gabansu don ka lura da maulidin da aka ce na manzan Allah da wanda aka ce ba na manzan Allah ba in an ji tarihin wa ake baiwa wanda ba na manzan Allah wannan kowa yana ji unguwa da unguwa mu dawo maganar mu idan mutum ya ce ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna jira da kyau yanzu a ina ya gashi a mafarki to hadisi ya tabbata cewa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya mafarki ya ga duk wanda ya ganna a mafarki tabbas ni ya gani domin shi dan baya kama da kuna jira da kyau sai wane ya ce mana ya yi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce siffanta mana shi ya ka gan shi imam al-bukhari imam yana da littafi a shamailul muhammadiyya ya tara duk siffar manzo Allah sallama gaba daya da duk littafan sunna in ka hada su duka za su baka asalin tsawo na manzon Allah da farinsa da gashinsa da adadin furfura nawa ce a gemunsa sai da aka rubuta da tafiyarsa da kamunsa da tsawonsa da komai da komai na da aka bada. sai mace ce lissawa mana sai ce wallahi ya gan shi wani mutum ne dogo sai mace ba manzo Allah ya gani ba tun da shi ba dogo ba ne ce ya gan shi cikin wata kwat ɗaya ba shi ka gani ba kullum da ko ya ce ya gan shi haɓar nan tashi malam larabe ne ba komai a haɓar nan tashi ba shi ya gani ba kun lura da ke ko ko kuma ce a ah, ya gan shi a masallaci yana yana buga ganga yana ta rabantu duk ba shi gani ba Allah ba shi gani ba ku lura shedan zai iya yin wata shiga ya yi ƙarya da ita ya ce shi manzan Allah ne kuna ji na kyau in na ce ka maimaita za ka iya maimaita zai iya yin wata shiga sai ya yi ƙarya da wannan shigar ya ce maka shi manzan Allah ne amma Allah bai ba shi dama ya yi asalin shiga ta manzon Allah ba kullura da kyau asalin siffa ta manzo Allah sallallahu Allah ta'ala bai hore ma shaidan yi wannan ba amma shaidan zai iya shiga ta abokinka sai ke mafarki ka ganshi yana tuno maka kare sai ka ce ah yanzu wani na rike da zuciya daya shi ya rike ni inda zaman da ne sai a ce wani mai duk ba mai tabaci shaidan ne kawai yake so ya raba wannan alaka da ke tsakanin sai ya shigar abokinka ya dinga tuno maka kare ya biyo ka da wuka kana ta ce ya labai sai da kuka kewa ya taso goma sha biyu a nasa sa uku ne ka farka duk shaidan ne ba abokinka ba ne ba kawai ba ce kun gane wannan da kyau ko saboda ka asalin shiga ta za a salama shaidan baya yi amma zai iya yin wata shigar ya yi ƙarya da ita ya zai ce a tarihi fa shehu abdulkadiri mai ɗariƙar ƙadiriya kun da kyau yana tafiya a cikin jeji sai dan ce ya shehu abdulkadir jelani an halatta maka duk abin da yake haram sai ce ƙarya ne shi ɗani. sai almajirai suka ce akar makalla za ka ce shi ne sai ce manzan Allah shi fi kowa daraja ba a halatta mashi abin da yake haram ba kuna ji da kyau ko shehu abu suke cewa shehu abu qadir jelani yayi mafarki ya ga wani katon gado cike da haske sai ya ce mai sai ya ce ana rabu kun gane ko sai ce ana rabu ko kuma ana rabu na shi da ta abirin ne sai shi abu qadir ya ce ƙarya yake shaidani ne nisa bai ce ana allahu ba dan kalmar ta fi ƙarfinsa ka gane ko amma ana rabbu ni nake da kai za ka ci iya cewa ana rabu hazil jawal ni nake da wannan wayar shi sa ake cewa rabbul manzili wanda yake da gida rabbu dar mai gida ina so ku fahimci daƙiƙ yadda shi abdul qadir ya kauce ma shaidanu a wurare daban-daban shaidanu ne suke iza su to wani sai ya hau wasu kuma da Allah ta'ala ya nuface su da rahama sai ga suna tsatsayawa Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare